masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai dora ne kan batun da yanzu ke daukar hankula wato batun cece kucin da ake yi game da kyautar gurzon dan kwallon duniyar da hukumar fifa ta baiwa lionel messi bayan lashe ya kyautar da lionel messi ya yi ta gwarzon dan kwallon duniya rahotanni da ke fitowa sun ce galibin waɗanda suka jefa ƙuri'ar zaben dan kwallon na duniya na korafin cewa ba messi suka zaɓa ba amma sai suka kida da su cikin jerin waɗanda suka zaɓe shi abin da ya sa masu sharhi suka so mu bayyana shakku kan ingancin kyaututtukan da aka lashe ma a can baya ko da yake hukumar kwallon kafar ta duniya wato fifa ta hakikance cewa lallai zaben da aka yi na da inganci duk da korafin korafen da ake yi To kan wannan batu bari mu bi wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago domin sauraron muhawararsa da wasu magoya bayan Messi da abokin hamayyarsa wato Cristiano Ronaldo a birnin Kano. To malamai barkanku da kasancewa da shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa Radio France. Barka da abokai. madalla za mu ɗora a kan tattaunawar da muka faro a kan batun cancantar Lionel Messi ko akasin haka na samun kyautar gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na duniya a ɓangaren hukumar FIFA. Don wannan tattaunawa na tare da bala'in da mai barcelona da kuma alkasim muhammad nasir magoyin bayan dan wasa cristiano ronaldo barin cillo muku wannan tambayar lionel messi ya cancanta ne ko bai cancanta ba ganin rahotanni na ci gaba da fitowar cewar waɗanda suka yi zaben nan suna ganin cewa magudi aka yi musu ba shi suka zaba ba kuma sun ga ƙuri'arsu a wajen Messi barin fara da kai mai Barcelona gaskiya ne ya cancanta sosai in ba ba Messi ba wata ba waye kake gani za ba ba Messi ba don da ya ce bai cancanta ba dawa ce kuma dan bal ba za ka hana shi da faɗin dawa ba saboda yana goyon bayan wani amma ko kai dan abin nan Real Madrid ne ka san Messi ya cancanta a bashi alkasin ka yadda gaskiya ban yadda da wannan batu ba la'akari da dukkanin matakan da aka bi da kuma wannan kaka ta wasanni da ta gabata a messi bi taka rawar ganin a zo mu gani da har za a iya cewa ya lashe wannan gagarumar a kyauta ba tunda mun kalli idan muka dora su duka a sikeli a jerin mutane ukun da aka gabatar waɗanda aka sa rai za su iya lashe wannan kyauta kama daga kansa shi kansa dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta liverpool wato bill van da kuma dan wasa cristiano ronaldo da kuma Lionel Messi a duka idan muka auna sa a skeli a dan wasa Cristiano Ronaldo za mu fara ta kansa a kaga ya jagoranci kasarsa ta Portugal ya kuma lashi na wato European Nations Cup kenan wanda kaga a iya cewa shine karo na farko wanda idan bayan nan akwai gasa ta Serie A a cristiano ronaldo ya lashe wannan kofi akwai kuma wato kofa italiya cristiano ronaldo ya lashe wannan gasa to dakatar da kai ji fa ya fara zanu ma nagartar ah, cristiano ronaldo ai eh. wannan wannan campaign after election yake shi fa messi shine ya go scorer la liga shine ya go scorer champions league ko wannan ta isa ko wannan iya wannan guda biyun da na baka kuma ban kawo ma komai ba akan amma ka duba wayannan guda biyu ko ya ce Cristiano ya dauki kofa kofa yi Messi mm. fa Messi wai daula liga daga ciki daula liga wannan shekarar kokari ne gabaki daya Messi idan muka kalla mu auna ma Messi shi kansa ai ya buga ya shiga kofuna guda uku a kakar wasa da ta gabata kaga daga ciki gaba ɗaya La Liga ya samu nasara a za mu iya cewa banda kuma da ya high goal scorer a shi Champions League da kuma La Liga mm. Messi da ya tafi kansa kasar sama kansa kasar sama goma zuwa yau daga shekara goma zuwa yau in gaskiya mu Messi za dinga ba balandio daga shekara goma zuwa yau babu wanda zai mai gargada dan bal da ba taba irinsa ba duniya to ai idan muka kalla ba taba irinsa ba idan muka mm. kalla babu dan bal irinsa babu shi karya reko da yake in kai naka sai ya zo ya dora naka ya wuce ka kungiyar kwallon kafa ta ba ko ba inda kana kallon bal jagoranta inda kana kallon bal daga Messi ka kalle shi ma wai a ma'aunin wani dan bal din da za a ci ai Messi da ya shiga duniya sai yayi bal babu inda ba zai je yi bal ba babu inda zai je bai bal ba kasarsa ta Argentina wadda kaga a wannan tafiyar da aka yi misali a mu fara ma da wannan kaka da ta gabata ta kofin da suka je suka fafata na kofa America kenan a luwan nan idan ka ka je a wannan gasar kwallo ɗaya ya samu nasarar sawa bayan wannan kuma a wannan gaskiya ba ka ga tsayan ga maka aske ni duka in wannan guda ɗaya da ya samu nasara dan wasa Messi mun ga rashin da'ar da ya je yau a wannan a kaga to ga mai gaskiya eh. in je gaskiya kake so mm. in kana neman mai da'a a wasa a bal to daga Messi babu wani tun shine fa tarihin sa tun ya fara so ɗaya taba samun red card tun ya fara bal Cristiano su goma sha uku ana maganar Messi ka maganar Cristiano waye Cristiano wai ke maganin Cristiano ana maganin Messi to yanzu muna mu da kan batun da muke yi bayan kun fafata din mm. wannan kyauta ana ta ce ku ce mm. wasu sun ce ba fa shi suka zaba ba sun ga ƙuri'a su a can kenan yanzu kai kaya da bai cancanta ba magudi aka yi ba zancen magudi ai shi kaga wallahi mm. baka bi na shi rantsuwa musulmi ne ni tun da aka buga final na champions league ce messi zaba ni da abokanai na me ka lura da shi a to ai abin da yi abu ne wanda ake a zaba kuma za ga iya kokarin da mutum yi sannan a zaɓa ce wani ne ya fi wani ba da shi tuni aka yi waje da shi a gasar eh to ayi ayi waje da shi daban mm. ɗaukan champion daban wannan daban wannan mutum ɗaya zabawa. Mm. kuma champion club ɗin gaba ɗaya zabawa. wannan za a duba iya ƙoƙarin da kai ne a ga me kai a wannan shekarar sannan a ɗauka baka kuma layi ma da za a ci ya lashe wannan wannan ah, kyauta ba to kai alkasin kaga kaga irin korafe-korafen da ake yi masu horaswa da captain captain suna cewa super ban ƙuri'a aka yi ba fashi suka zaɓa. Irin wannan ta faru a shekara ta dubu biyu da goma. Ɗan wasa Lionel Messi da ya lashe wancan kambu a kwata-kwata a wannan lokacin ma an yi ƙorafe-ƙorafen cewar irin su ɗan wasa Schneider a Iniesta da su irin Zabi a wannan kaka ita su ya kamata a ce sun ma shiga wancan jeri. a da sun fi shi taka rawar abin a zo mu gani. To kenan na fahimce ka ba tun yanzu ake mai magudun ba. A bazin tarihin kuriyu babu wani zance ya cancanta ne shi kaga in ba in son zuciyarka wa za a bawa wannan shekara wa za a bawa ka iya to yanzu barin dakatar da kai eh. kaga abin da Virgil van Dijk yayi bai cancanta ba eh, kuma gwarzo ne a cikin gasar Premier akan Messi bai cancanta ba to amma shi Virgil van Dijk an ce ya hana Messi sakat a wasan da suka yi kara a gasar zakarin turai da ido na kai ba ya isa ai babu wani dan bal da ya isa yana Messi sakata a duniya babu shi Messi fa aka ce Messi fa aka ce kana shi shiga babu shi ma ya koka da irin gaman da ya a wannan wasa da shi ban daɗin tunda ya kalli irin tun muka kalli a wannan wasa da suka yi a zaka ga kwata kwata Messi yadda ka san babu shi ma a wannan wasa shi dan adawa akwai wani dan baya da ya isa yana Messi shiga baya 38 La Liga kowanne sai na kalla champion gaba ɗaya kafin gama kowanne sai na kalla to yanzu idan ta je ta dawo aka gano magudin aka yi da arin gizo ai babu zancen magudi kake ganin makomar Messi? A babu zancen magudi ma, ba zancen magudi. Shi ya cancanta, babu wanda ya cancanta. Kake tunanin makomar Messi idan ta tabbata? Gaskiya idan ta tabbata a sauke wancan wancan kambu da aka ba wa Messi a zo. Kana nufin zai shafi har na baya baya da ya samu? Gaskiya bai cancanta ba. an wansa ba cewa ba. An yi arin gizo an ba shi wancan kambu kuma. Me yasa ake ja cewa Messi bai cancanta ba ne wai? Ai ɗan wanka me dalili? To shi ya san me dalili? Mun san ya cancanta kuma duniya ta san ya cancanta. Kwade kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da kuka bamu muna godiya mun gode to bayan da muka ji wannan muhawara komai masu sharhi ke ci gaba da cewa ga muzammil alhayola gaskiya abin ya ba mutane mamaki sosai idan har haka ne to gaskiya dole akwai lauje cikin naɗi kuma ya kamata ita kanta hukumar taiwa kanta a garan bawul a gasuwa suke kula da irin wannan sabgogin da yake kula da yadda ake tattara ma irin wannan gurin ko sakamako saboda gaskiya akwai barazana za a dubi ingancin ma na bayan da aka dinga bayarwa kenan za a dinga cewa anya mako abubuwan da ake zaba kuma kamar a baya eh, bayanan da muka yi fashin baki da muka yi akwai wannan kamfanin jarida na Ballon d'Or na Faransa wanda da ya zo ya haɗa haka ya ta kuma kwallon kafa ta duniya waɗannan kusan yana daga cikin dalilan da sa suka ma ware suka ce bari su dinga yin nasu su kansu zaben tunda kusan su wanda suke nasu yan jaridu ne wanda suke bibiya kuma suke amfani da alƙalima na ƙididdiga ƙoƙarin duka wannan yan wasannin yayin da ita kuma na hukumar kwallon kafa ta duniya kawai dai mutane ne wanda idan kana son wani ko ya yi ƙoƙarin ko bai ƙoƙarin ba kusan wasu abin da suke faɗa kenan saboda inda kamar wata batu ne na kokari zaka iya shawo wancan mutum biyun a wannan dai kakar wasan da ta gabata kamar sun fushi wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta riga ta bayar kenan idan har ta tabbata magudin ne me kuke hasashen zai faru wannan idan har hakan ta tabbata kan cewa abin da aka yi ba daidai bane to gaskiya wannan abin da ake da shi kamar kwarin gwiwa da karfin gwiwa da hasashen da ake hukumar zai ragu idan kuma ya ragu ba karamin matsala ba ce ga hukumar kwallon kafa da kuma harkar kwallon kafa ma a duniya. To masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗin da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.